محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu tashi darasi na babi na 141 ko man asbaha aminan fi sirri nan ne ko حديث لمبا تقري أكو قال حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الرحمن بن عدي شميلة الأنصاري الأباعي عن سلمة بن عبيد الله بن محسن الأنصاري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح آمنا في سره معافا في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا من أصبح آمنا wanda ya wayi gari cikin zaman lafiya cikin amana cikin nutsuwa cikin kwanciyar hankali fi sirbihi a cikin garkensa garkenka iyalinka matanka da 'ya'yanka da gidanka da tumakinka da awakinka da rafumanka, aminan fi sirbi an karanta fi sarbihi sarbihi cikin garken auna sai ke kira sar sirb kuma garken tumaki ko awaki saraf kuma an karanta fi sarab hanya ko tabarki wato hanyar da za ka je ka dawo akwai zaman lafiya man asbaha aminan fi sarbihi wanda ya ga wayi gari yana da zaman lafiya a kan kansa bai firgita ba bai razana ba bai tsorata ba bai firgice ba yana da kwanciyar hankali sannan a cikin gidansa ma iyalansa suna da nutsuwa da kwanciyar hankali ko fi sirbihi a cikin iyalansa ba tashin hankali kana da mata amma ba masu fitina ba ka san rigimar mata ba ƙaramin musifa ba ne kana kasuwa ko kana masallaci ko kana gida ko kana wajen aiki a ce maka an kauye wancan ta raushi wata wancan ta mari wancan to duk inda hankalin ka kai sai ya faɗi to shi ne ma'anar fi sirbihi ko fi sarabihi hanyarsa ta zirga-zirga ba tuna ba tashin hankali mu'afan fi jasadihi jikinka lafiya lau ba ka da kowane irin ciwo ciwukan nan da suke damun mutane ba ruwanka da su lafiyar kalau kuma ka tambayi iyalanka ya an tashi lafiya masu ka an tashi lafiya ya yara an tashi lafiya ni ma na tashi lafiya ba wanda zai je asibiti ba kuma wanda za a tashi a gaggawan kai emergency inda hu ta'amu yaumihi sannan abin da za a ci a rana akwai dama ai abincin yau ake nema na gobe bata zo ba ai yau ke a ce kana da matsalar yau baka da ita abinda za ka fi ka sha kai sutura yau ba matsala na gobe dama bata zo ba duniya, فكأنما إذن duniya الدنيا كما أن تترو مسا دنيا يعني أكباك عنه إذا الله عز وجل أبو أكلنا آمنا في سربه mu'afin fi jasadihi inda hu ta'amu yawmihi wanda ya wayi gari yana da kwanciyar hankali yana da nutsuwa a cikin gidansa da kansa da iyalansa sannan jikinsa lafiya lau sannan yana da abincin da zai ci a ranar fata na ma fi zallahu duniya kama an tara ma duniya aka ba shi hannu ai za ka ga duk matsalar mu dama hannun ce rashin zaman lafiya ashe zaman lafiya babban jari ne zaman lafiya babban alheri ne yasa Allah ya ce ma Quraishawa falyabudu rabb hadha albayt alladhi a min ju'in wa amanahum min wanda ya amintar da su daga tsoro a da tsoro da firgici da kaduwa da tashin hankali ba karamin bala'i ba ne sai mutum ya waye gari da zaman lafiya gida lafiya waje lafiya gari lafiya unguwa lafiya ƙasa lafiya ba tashin hankali ba kashe-kashe ba tashin bama-bamai ba masifu iri-iri da an kashe wannan fitina sai ka ji sabuwa da an kashe wannan fitina sai ka ji sabuwa yi wata babban musifa sai mutane su shiga ƙauyuka su je su koya mutane shanu wani ke gamu a yankin zamfara kaɗai an kone shanu sun fi miliyan biyu na mutane da suke ciwo sai kawai a zo garke a kashe makiyayan a kore shanu kwanan an kama wajen mutum casa'in da wani abu barayin shanu sai su ɗauki makamai je su kashe fulani su kashe makiyaya su kashe shanu ta ga wata musifa sannan ba ana ga wata wannan sai ga masu garkuwa da mutane sai a zo da an ga kana da ɗan hali sai a sake ɗanka ya tafi makaranta in an duba an ganshi a kato mota da kato kula da kaji a ciki sai ce wannan babansa yana da hali shike nan sai a kwace sai ma a goma waya ka kawo kaza ka karbi ɗanka da rai ko ka bari lokaci kaza ya ko ka sanar da jami'an tsaro zuwa lokaci kaza za ka zo ka ɗauka wata wannan irin musifa ce kun ga halin da ake ba a gama wannan ba sai wata sabuwa ta zo ba a gama wannan ba sai wata sabuwa ta zo don haka wayi gari da zaman lafiya da nutsuwa a gari a ƙasa a komai mu'amun fi jasadi ba wani ciwo da ke damun ka da za ka je ka tafi magani a wajen likita ko ka je a duba ka ko ka je ka kwanta lafiyar jiki ita aka ce lafiya jari lafiya kiwon lafiya da zaman lafiya a ce akwai nutsuwa a gari akwai lafiya a jiki wani arziki ma ya fi wannan ne ba arzikin da ya fi a ce an samu zaman lafiya a ƙasa a gari sannan ko mutum yana da abin da zai ci shi sa zaman lafiya kowa yana bukatar sa kowa dan kasuwa sai da zaman lafiya malami yanzu nan karanta da muke sai da zaman lafiya hmm? shi kansa jami'in tsaro shi ma yana buƙatar zaman lafiya ba wanda ba ya son zaman lafiya ba za a yi kasuwanci ko a yi siyasa ko a yi mulki ko a yi karatu ko a yi ilimi ba sai da zaman lafiya zaman lafiya na kowa da kowa ne in aka rasa shi kuma ba abin da zai yiwu bisa duk wanda zai ba da gudunmawa wajen kawo tashin hankali ko fitina ko masifa ko tarzoma to wannan ba a duwar ne wannan makiyin dan adam ne gaba daya da musulmi da wanda ba musulmi da musulmi da da yaro da ba. tashin hankali ba karamin masifa ba ne sana ce akwai ciwo a jikin mutum wanda kake karban magani ko kake son magani ko ake duba ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada arziki a wannan hadisin gaba daya man asbaha aminan fi sirri wanda ya wayi gari cikin nutsuwa da kwanciyar hankali a gidansa da unguwarsu da garinsu da kasarsu mu'afin fi jasadihi lafiyar salau inda ya wani kuma akwai abin da za a ci kaga wani zai ce to inda lafiya da zaman lafiya to ne za a ci ta ne zai ce to kuma akwai abin da za a ci ta ka ce to na gobe fa da ai ba ta zo ba shi manzo Allah yana gina mu akan tauhidi ne da akida abinda yau ita ce take taka amma gobe ka bari Allah zai zo da arzikin gobe da ke sa wannan hadisi ba karamin alheri ba ne. babu ibn nan Babu da ke magana kan daɗin rai shi abin da ake cewa daɗin rai to ba karamin arziki ba ne shi ma sai Allah in ya ga dama sai baka kuɗi ya hana ka nutsuwa da daɗin rai ko ya baka mulki ya hana ka nutsuwa da daɗin rai ko ya baka ilimi ya hana ka nutsuwa da daɗin rai daɗin rai da nutsuwa ba karamin alheri ba ne ba ku daɗin ran da ya fi ce kana son Allah da manzon ba abin da ke sa mutum daɗi irin ka ji kana son Allah kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Kisa ce za fa ta'amal iman za fa ta'amal iman man radiya billahi rabban wa bi islami dinan wa muhammadin nabiyya salatu man kunna fihi wajada bihinna halawata iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار كان الله ده من ذلك فيه وبر أرضه يسا ولي ده يقول يا رسول الله ولي جزاك عشان القيامة أنا قلت ولي شيني كي كي تنبيع القيامة قلت والله بلكي قومي بقى نيجي إنا سم الله ده من ذلك يوم ذلك المرء مع من أحب يوم القيامة mutum zai tashi da wanda yake kauna abdullahi dan mas'ud yace ba hadisin da ke min daɗi a irin wannan yace na tabbatar ina son Allah ina son annabi ina son abubakar ina son umar ina son usman ina son ali to zan tashi da sura na alkiyama man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu wanda ya kama da sahabbai sai tashi da sahabbai wanda ba son sahabbai sai tashi da wanda ba sa son sahabbai kaga babban arziki ne Allah ya sa maka san annabi da san iyalan gidan annabi da san abokan annabi babu tibin nas nas babu daɗin rai حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن عبد الله بن سليمان بن أبي سلمة الأسلمي أنه سمع معاذ بن عبد الله بن خبيب الجحني يحدث عن أبيه عن أمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليه وترانا منزل الله يا فتو sahabbai suka ce shigar sa alheri fitowar sa alheri idan ya shiga matansa suna murna da shigowarsa idan ya fito abokansa suna murna da fitowarsa kuma ya shiga akwati ilimi ya fito akwati ilimi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi asar guslin akwai alamar wanka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alama yayi wanka ka san kai wanka za a ga alamar ruwa ko yana diga haka a jikinka wa huwa tayyibun nafs sai suka ga alamar daɗin rai da alamar kwanciyar hankali da nutsuwa da murmushi da fara'a da jin daɗi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na annahu alamma bi ahlihi sai suka ce sai muka ɗauka ko ya sadu da iyalansa ne ga alamar wanka ga alamar daɗin rai ya rasu رسول na raka طيب النفس yau mun ganka a cikin daɗin rai da farin ciki me faruwa ne ala yace ajal alhamdulillah yace haka ne yabo ya tabbata ga Allah kuma zikirar jina sana ka ce ya rasulullah wai wadata ba shine nutsuwa ba idan mutum yana da kuɗi ba shine ke samun kwanciyar hankali ba ka bayar a soka a saboda kuɗinka a gani ka je wani ma daɗe yana zance ka kada shi saboda kudin ka domin yasa ba za a ce kudi su ne nutsuwa ba fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu innahu la ba'sa bil ghina liman ittaqa ita ba matsala ga wadata in ta fada hannu mai tsoron Allah idan Allah ya maka arziki kana tsoron Allah to arzikin ba zai cuce ka ba babban arziki ya matsala arziki ya fada hannun fasiki kaga sai amfani da arzikin ya kara faɗaɗa fasikancinsa ko ya faɗa hannun kafiri ya amfani da shi ya fada da kafircinsa ko ya fada hannun wani mujirimi ya amfani da arziki ya faɗa da jarimarsa ko ya fada hannun wani wanda yake wato ba mutumin kirki ba ya amfani da wannan ya yi lalata amma idan arziki ya faɗa hannun mutumin kirki ni imam malu salih da rajul salih ya faɗa hannun mutumin kirki kamar kudin na abubakar ne da kudin usman kudin usman da kudin abubakar sun amfani musulunci shi ya sai masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a hannun sa'al da filin farko da aka fara gini shi ya biya usman ya ɗauki nauyin mutum dubu ita ku dubu din nan duk zan ba ku albashi ku dubu din nan kowa dokin da zai hau ni zan siya dokin da faɗa dokin sannan ku dubu din nan kowa zan ba shi abin da zai ajiye iyalansa kafin ya dawo ku dubu din nan ko abin da zai guziri har ya dawo ni zan bayar manzo Allah yake ba abin da zai kara shi daga Usman bayan yau an baka aljanna aka ce ga wata rijiya ta ita ka ce mai ruwan daɗi da ake so da guga hali ɗaya kamar ka ce ɗari biyar aka ake sai da bokiti ɗaya kuma rijiyar ta bara hudu musulmi suna zuwa a layi. saboda aka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ce mana rijiyar nan tunda ya sa ta a kasuwa an ba shi aljanna kuma ya ce a ji a tambaye shi nawa aka ji aka yi lissafi ya faɗa abin da yake so usman ya lissafa ya bashi ita yanzu a dinga ɗiba kyauta ko ya je sha ruwa kyauta har yau rijiya tana na a madina ya ji a sha ruwa kyauta ku duba irin wannan alheri ka duba bilan an ɗora ba dutse a ciki ana masa azaba sai na bakar yake za ka dinga wa wawa azaba yake kai ka bata shi in kana da kuɗi su yi na cewa da yake nawa sauran ko kuɗi mai yawa sai bakar yake an siya sai ce da ka siya kasa da haka ma da na siyan ma da ka kaya da na rage ma ita ni kuma da ka kara da na kara ma bilal bai mutu tsada ba ko nawa kake bilal zan biya ita ni kuma bilal ko nawa ka taya ko ko ka taya zan siya ma don ba da amfani a guri na ita ni kuma ko miliyan nawa kake zan biya ni kuma yana da amfani a guri ya tattara ya ɗauke dutsen ya dama da lalita ta ake yawo da shi a bayan sa akwai bayan da suke rike maka kuɗi da an zo kawai sai a kirga sai a bayan aka kirga wasu aka ba shi ya ɗauke dutse ya ce bilal ta shi mu gida aka je bayan bilal ya wura ya ce to mai gida bai zan ma ya ce ba abinda za ka mun ka tafi yanka haka fi billahi الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وكن وانا أرجو إنه متوم التموريات في التموريات الأمة التموريات kullum zai same ni ce malam mahaifiya ta tara amma na yi ta kokarin su yi mata wani abin kirki tana na kai ta umara na kai ta hajji me kake ga yanzu zan mata wanda zai amfane ta ta dinga samun lada na rijiya saboda sa'adu bin ubada ya zo ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baba ta ta yi mutuwar fuji'a ba ciwo ba komai sai ta ta mutu isa na san da ta yi magana ta samu dama za ta wasiya a mata wani abu me take gazan mata yace alaika bil ma ka je ka gina rijiya ba abin da ya fi ruwa albarka za a sha a yi wanka a yi sallah a yi alwala a yi tsarki a yi gini a ba dabbobi a ba mutane a ba tsirrai a ba bijiyoyi suke ka je ka gina rijiya inda ake bukata wannan mutumin da na ba shawara sai da gina rijiya arba'in kowace da sunan mahaifiyar su shiga ƙauyuka nan duk inda ya ja in je kawai can ba rijiya akwai da aka je kilomita uku suke yawo da tulu a kansa kafin ka ɗebo ruwa ya je mutu rijiya a ɗiba a sha a yi wanka a ba dabbobi da sauransu ita alaika bilma ce haka sa'a ka za Allah ya ga musa'ad bin ubada ka je ka gina rijiya ba abin da yake dan adam mahimmanci a rayuwarsa irin ruwa in ka je babu inda babu ruwa kai rijiya ka ba mutane sadaka su ringa ta kyauta ko da sunanka ko da sunan mahaifinka ko mahaifiyarka to ba kai wani alheri wanda mahaifinka za su amfana da irin wannan shi ne ake kira sadakatin jariya to shi ne annabi yake masa alaika bil ma ni ma sai yake alaika bil ma je ka gina ruwa saboda ka samu abin da yake daka annahu la ba'ata bil gina liman ittaqa wanda yake da arziki Allah ya ba shi kuma tsoron Allah to ba abin da yake so na alheri wasihatu liman ittaqa khairun min al gina amma samun lafiya ga mai tsoron Allah ya fi kuma wadata a ce lafiyar kalau kuma lafiyar nan da Allah ya baka kana amfani da ita wajen bautar Allah to ya fi a baka kuɗi domin ciwo da kuɗi ya da amfani kana da kuɗi kuma kana da ciwo ciwon ya hana ka cin kuɗin kuma kuma kai ba mai kyauta ba ne ba masallatai ko makarantu ko islamiyoyi kake gina ba ba aikin alheri kake ba to kaga ai akwai matsala wa tibin nas min ni'am a baka daɗin rai da kwanciyar hankali shi ma wata babbar ni'ima Allah ya baka nutsuwa ya baka ka ji ana ta kai wa da yau tana ta fara a lafiya wallahi bi haka kawai da daɗi a rai to wannan daɗin wato Allah ne yake sa mutunci in Allah ya shirya mutunci zai bar ta firgige kullu a firgice ka rasa inda zaki daga ina yake حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا معن عن معاويه عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابيه عن النواس بن سمعان الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وشنو wani sahabi ya tambaya annabi menene bir menene ism da Allah yake ta'awanu ku hada kai ala birri akan aikin kirki duk wata ƙungiya da za a kafa an ce nan Allah ya bada dama a kafa ƙungiyoyi. yace la khaira fi kathirin min illa man amara bi sadaqati aw ma'rufin aw islahin bainan nas duk kungiyar da za ku kafa in dai ba aikin kirki za ku ba to a wuce ta ba ta da amfani islahin bainan nas ku dinga sulhu tsakanin masu fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sulhu daya tsakanin miji da mata ko da da uba ko makoci da makoci ko aboki da aboki ya fi ka fara kana sallah ka wani kana azumi ladan da za ka samu wajen Allah sulhu daya saboda haka yake menene albirru wa taqwa menene albirru wa ism fa qala ta albirru husnul khuluq da ake kira birru hali mai kyau hali mai kyau ana gane shi ta hanya uku alaƙarka da Allah kai kyau to kana da hali mai kyau alaƙarka da mutane kai kyau to kana da hali mai kyau sannan alaƙarka da kanka ma kai kyau don wani za ka ga sun ɓata da Allah Allah ya ce a yi ba a cikin masu yi Allah ya ce a bari ba a cikin masu bari Allah ya ba shi bai ce na gode ba Allah ya hana shi bai ce ya yi haƙuri ba sannan ya yi saƙo bai ce na tuba ba dama ibnu ya ce abu biyar dinnan su ne arziki in dai ka gode kanka da abu biyar dinnan ka kaga kana yi daidai gwargwado ka gode wa Allah ya gama ma arziki dan ba kowa bane ake cewa yayi yayi shedan da aka ce yayi in yi yayi ba ko ake cewa ya bari ya bari ba abubuwa nawa Allah yake a bari ba a bari ba to Allah azurta ka kana auna kanka da yini na yi bari na bari sannan ba kowa bane ake ya ce na gode yanzu wani an bakin amma ya rena to Allah ni na san amun amma kuma an wa wasu da yawa fiye da ni Isa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka daina kallon wanda ya jika, kwata kwata kaka kallon wanda ya jika, in dai ba a bangaren addini ba a ɓangaren duniya ka dinga kallon na ƙasa da kai a bangaren addini ka dinga kallon na sama da kai in kana kallon na sama da kai a addini zai ƙara maka ƙwazo da himma in kana kallon na sama da kai a duniya to ba za ka taɓa gobe za a rasa na sama da kai ba duniya ta ƙare amma in ka kalli to ni a hakan ma ba akwai miliyoyin mutane da ba su kai inda nake ba sai ka ce alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat to ko ba kowa ake jarabta ya haƙuri ba ba kuma kowa zai laifi an ce Allah na yi laifi ina neman gafara shi fa Allah ba laifin ne yake damunsa ba rashin neman gafara ne da ci gaba akan laifin ya san zami ne tun kafin mai laifi Allah ya san zami amma abin da yake so ya zuciya ka yi sako kai nadama nadamar ne ita ce ma komai ka ji kashi amma ban kyauta wallahi Allah ya ce mu to Allah ya ce na ce ma shi kenan hakke la Allah yake qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an huwa al ghafurur rahim wa qadir al-tawb tajid al-dhanb al-iqab bi-tawb غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالصوت kunta wa atbi al-sayyi'ata al-hasana واتبع السيئه الحسن تسمها وخالق الناس بخلق hasan an ce tsamin da zai tsiratar da kai haka je lahira guda goma ne in dai baka tsira ta hanya goma nan ba to kai ne karshen taɓa abu uku kai za ka wasan abu hudu wasu za su yi ma ragowar kuma allah ne zai maka kai da shi kai na farko tuba shine matakin farko ka ce allah na tuba kamar da wani ga wani yana ta tuba yana istighfari a gindin ka ba Allah na tuba Allah na tuba Allah ka yafe mu sai ta kai ka tuba wata tuba ni ne nayi ita kai ma ka tuba mana wani zai yi to ni ne zai zan tuba ba abin da kai da shi ne ga wani abu da abukan mun yi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kage ai kai da kar makalla ko ba kai ba kai amma ba ma za ka ce ba kai ba dukkan nan adam mai kuskure ne waɗanda Allah ya zo cikin masu kuskure masu tuba to wannan tuba din shine na farko sannan na biyu yawan istighfari manzo Allah ya ce madalla da wanda ya samu istighfari mai yawa a takaddarsa ranar alkiyama wannan la'a nabi yana gifari da sigogi daban-daban a guri ɗaya sai ya kari yana rabbi gifirli wa tub in innaka antat tawwabul ghafur وانك انت التواب الرحيم rabbi gifir li wa tub alayya wani sahabi ce ina zaune annabi yana faɗa ina kirgawa sai da na kirga ɗari yana yi ina kirgawa sai da na kirga ɗari rabbi gifir li wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur rabbi gifir li wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur ko idan ga astaghfirullah wa atubu ilayh astaghfirullah wa atubu ilayh wa astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh wa sayyidul istighfar اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت كأيد سابك أيد يا من كمت كمت مني ita wannan tana awa goma sha biyu ko ita take aiki in kai wannan istighfarin kaya to yana aiki awa goma sha biyu sannan kai wani da dare shi ma zai maka aikin awa goma sha biyu in ka mutu a wannan tsakanin ka mutu da imani ba za ka mutu kafiri ban kana wani sannan kuma manzo Allah ya ce rabbi gifirli rabbi gifirli rabbi gifirli rabbi gifirli rabbi inni zalamtu nafsi zulman katiran, wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim kun ga duk wannan wato dama ce da mutum zai amfani da ita sannan na uku innal hasanatu yuzhibuna sayyi'at ka dinga kokari kana biyar da aika masu kyau kakkai mummuna ka dora mummuna a kanka a'a ka dinga yin kyakkyawa tana goge maka tana goge maka mummuna kullum kai mumuna to kai kokari ka nemo kyakkyawa da za ta goge ka to waɗannan uku kaga tuba fari kyakkyawa mai goge mumuna sai za ka wakar ka to in ka mutu sai jama'a su taru su yi ma sallah wannan sallah da ake yi ake kaga kabbara farko za a karanta fatiha da sura wannan ka gana Allah ne kamun kafa a kai kabbara ta biyu za a wa annabi salati ka ga neman bude bude kofa ne dama annabi ya ce duk addu'a da aka fara min salati to ta samu shiga na uku sai a nema mamacin gafara Allahumma ghafirhu warhamhu wa wasi' mudkhalahu waj'al jannata manzilahu wa ma'awahu wa maskanahu Allahumma in kana muhsinan fajid bi wa in kana musii'an فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده اللهم غسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والقطايا يا أيها الدعاء أكبرك أكبرك in an yi tabbara ta kuma sai ce Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat manzo Allah yace duk wanda yace Allah ka ji kan mu'minai maza da mata da musulmi maza da mata Allah zai kirga adadin musulmi tun daga farkon duniya har karshen ya rubuta masa yawan ladan wannan ne ladan da ba shi da iyaka duk sanda kai addu'a kace Allah ka gafarta wa musulmi dukkan musulmi miji da dukkan musulma mace yasa ga, ai annaba haka shi addu'a da annabi Nuhu ya addu'a ce rabbi isrini wal walidayya uh, sai ce بيتي mu'minina wal والمؤمنات saboda sun san halalar kawa muminai addu'a annabi ibrahim ya ce rabbana ghfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab kuma Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وللمؤمنين والمؤمنات mu ma Allah koya mana addu'a yace wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم haka mala'iku suka ce waqatul lil ladina tabu wattaba'u sabila faqihim azabal mala'iku ma suka wa kowa addu'a cewa Allah tsare shi daga daga wuta da azaba da sauran to kaga wannan shine abinda mutane za su yi maka to nema ma gafara manzo Allah ya ce idan mutum arba'in wanda ba sa haɗa Allah da abokin tarayya suka tsaya akan gawaka, suke maka wannan addu'a Allah zai ba su cetonka in kuma sun kai ɗari to ba ma cewa in dai sun kai ɗari shi ke nan kawai za a karbi yin ceton in dai mutum ɗari suka ma sallah suka roƙi wannan kowa ya wannan addu'a to wannan ɗarin Allah ba zai ci duk mai baya so sai an samu a cikin mutum ɗarin nan ɗaya na kirki wanda Allah zai ce saboda shi an yafe ma to kaga sannan ga ceto ga addu'a ga addu'a mutane sannan wani zai yi aikin kirki ya ce na baka sadaka ladar. mai da annabi sallallahu alaihi wasallam yanka rago guda biyu yace wannan na yanka wa kaina wannan kuma duk wanda bai samu layya a cikin al'umma ta ba na yanka masa daya kaga malamai suka ce kana iya ba mutum lada ka ce na yi aikin alheri ladan na sadaukar da shi ga gawa ne in za ka ga masu littafi musamman masu buga risala ko na digirin farko ko na biyu ko na uku suka ce a hadaitu hazar kitab li kaza li kaza li na ba da sadaka wannan littafi ga iyaye na ko ga malamai na ko ga musulmi ko ga kaza ko kaza saga ana wani to to kaga wannan eh, sannan na uku ceto ceto wannan sai na alkiyama za a ba annabi ceto guda biyar muhimmanci ceto guda biyar kafin a zo kan kowa shi kadai za a ba shi biyar akwai a shafa'atul kubra wato a saurari ma jama'a din Allah ba zai saurari kowa ba dan an bata masa ne ya yi fushi ba zai saurari kowa ba isa ka ce Allah ya yi fushin da bai taba yi ba ko ba zai sake yin irin ba shine na farko shine na karfi a cikin nau'in fushin Allah a ji annabi Adam ke a annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa kowa ya ce ba zai ba yau ba ba kanta yau sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace yaban da zan wa Allah da kirarin da zan masa a lokacin ni ma za a kimsa mun wasu abubuwan da zan gaya masa ni zai kimsa mun wani abin da zan gaya masa saboda haka in yaje ya faɗi ya sujjada kuma in yaje sai ya fara da sujjada sai Allah ya ce ya fara saka dago kanka wa sarku uka wal fa'su shafa ka roƙi ba ka ka nemi ceto na ba shi ne Allah zai ce to aje a wawari a fara sai sai ce kafin a fara na ba ka mutum dubu saba'in za su shiga aljanna sai a ce an mai da su dubu saba'in sau saba'in ko sau dubu saba'in idan sau saba'in ne ya zo miliyan hudu kenan da dubu ɗari tara idan sau dubu saba'in ne ya zama biliyan hudu da miliyan tara waɗannan ba za a binciki littafin an riga an gama littafin su kawai sai dai a kira suna wanda ya ji sunansa ya so wanda bai ji sunansa ba ko ana zaune a gani sai da kyau ka ji suna sai za ake so a sa mutum suna mai kyau a gani annabi ya ce ku sa a kanku suna ko kuma jariri in dai ya yi motsi aka ce a sa masa suna in dai halittarsa ta cika ya yi motsi sannan ya mutu ko a ciki ya motsi ya mutu to a sa masa suna don zai tashi za a kira kowa da suna to ne wannan a shafa'atul kubra ce in aka ware waɗannan ya aljanna kuma sai a ɗora sikeli a fara lissafi shi kenan to ceto na biyu wajen shiga aljanna in an ce a tafi aljanna ma baka san inda za ka ba yanzu na shiga tafi aljanna ina za ka yi hanyar mai duguru za ka yi ne kwakwato ba ka san da ta bayi sai annabi ya jagoranta ya je guri shi ya san da aljanna ta to da aka shi ne suke gaba a bishi ya je ya kwakwata a tambaya wa ya ce ni ne a ce dama kai aka ce a buɗewa sai a buɗe a fara shiga to wannan shi ma ceto ne sannan an shiga aljanna wani zai ga mace ce da miji a ce ta fi ka sallah ta fi ka tauhidi ta fi ka sunna ta fi ka sai ka ganta a sama kai ko mijin kana kan da ina za a bi gidan da yana sama kai mijin gidanka yana kasa ta fi ka ibada kuma ga shi kowa ya ajiye shi ne inda yake to irin waɗannan wanda suka samu iyalansu sun yi sama su sun yi ƙasa kuma ga shi an shiga aljanna kana so ka gama tasa kuma wasu ba a shiga ka gani suna can GRA suna lokacin suke kai kana nan haidar su ka gani can ba a yaniya da suke to wannan sai an nemi ceto shi ma cewa a ɗaga martabar waɗannan su tarar da waɗancan alhaƙana bihim zurriyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min shay to sai an ɗaga daraja wasu tarar da wasu shi ma wannan kuma shi ma ceto ne sannan akwai waɗanda kuma sun riga sun tafi wuta misalin su na laifi ya rinjaya ga sallar ga komai amma saɓan ya yi yawa goma goma tarin jaye ɗayan ɗayan tarin jaye goma sun riga sun shiga wuta har an kulle sai annabi ya je cewa Allah yana neman alfarma ko su masallata da yawa bai gan su ba sai Allah ya ce to a buɗe wutar duk wanda aka gani da tambarin alwala to da musulmi ne laifi kawai ya ma yana sallah shi sa annabi ce sallah ya ce komai bayan tauhidi sallah ka dinga sallah duk yadda kake kaka ba sallah a jannu wallahi kake wasa da sallah alamar wani malamin yake ce mai shekara da biyar. idan ka zo yake kana sallah biyar a jami'i in ka ce eh, sai ce to kaje Allah zai gyara ka wata ce amma alamar lalacewa mutum ana gane shi ne daga kaurace wa sallah in dai kana sallah biyar a jami'i to ba za ka tabe ba saboda sallar nan da ake sau biyar alwala biyar sallah biyar alwala biyar sallah biyar sai ta yi tasiri wata ta canza ka amma da kaji an ce mutum baya zuwa sallah ko ba zuwa jami'i ko ya fara wasa da sallah ko yana tsallake wasu ko yana haka su da daddare ko yana yin da safe ko ya yi wata ya bar wata ko ya rike bai sallah ba to an tafi wannan tafiya tana da nisa mafi muni da ke sa haka je wuta duk inda ake alwala wuta ba za ta ci don haka fuska ba ta kone ba nan tafin hannu nan har zuwa gwiwa bai kone ba kafa can wajen zuwa wajen abu shi ma bai kone ba farikan amma wuta ta mai da ko'ina kamar gawayi amma da inda ake alwala to ta haka annabi sallallahu alaihi wasallam zai gane al'ummar sai ce duk masu tambarin alwalan nan su fito ragowar jikin shi ya zama gawayi ya kone tsoro amma gurin alwala yana da yasa yake innal umma isyidu aw mutu qiyamati burran na min athar Ta sai a ji akwai ruwa ma'ul hayati nan za a zuba mutane sai kuma duk naman da ya kone da tambari da ciwo da jambo duk sai ya wanke a dawo gas sana wuce a gas ba kuma waɗanda su suna wutar ba za su fita ba ceton da za a musu shine a rage musu azaba yanzu wani zaka ga mutumin kirki ne babban matsalar ta kawai bai imani da Allah bai mutu yanzu akwai wani Abdullahi bin Bid'an kirkin sa ya kadin da yake duk inda ake aikin kirki zai zo ya bada kyauta ya bada kaza amma shi Allah kawai bai zane shi ta aka cewa nan tsara da tsara yanzu duk aikin nan da yake zai amfani shi ke ina bai taba cewa da suke sun lissafi a ciwo ba ce ba imani shi ta rashin imani shi da babban matsala to irin waɗannan sun yi abin kirki to ko a wutan ma za a musu alfarma ba za a kai su can ƙasa ba sai a yi sama sama da wanda aka yi sama sama ita wuta gwargwadon zurfinta shine matsalarta sama sama ya dan fi sauki sauki ko da ba sauki a wuta gaskiya tunda annabi ya ce wanda aka masa takalmin wuta ma ta ta zaka faka ga shi ta kasa wuta iya kafin kafa ne yake cikin wutar amma zafinta ya taho ya taho ya yi naso ya yi naso har ya zo kan kwakwalwa tana zaka faka ba a fasaka cikin gaba ɗaya a wuta ba iya wajen da takalmi yake aka ce kawai a ɗora ta ka akan wutar kawai a ɗarɗo na shi iya tafin kafar ta ne yake shiga wutar ragowar jikin saman da an fito da shi saboda a yi masa alfarma a rage masa zafi ba a ya ce a ciki ba ba a yi masa kutse a ya lahum siyabun min nar ba akwai wanda riga yaji za a yanka a nike shi gaba ɗaya da wuta to shi da a yi masa wannan ba iya kun kafar ta Allah ya ce a dora akan wutar ragowar jikinsa yana waje amma wannan tafin ya yi ya biya biya biya biya ba ya tarar da kwakwalwa tana zaɓar masa yana ga shi ya kowa can azaba wuta kuma shi kowa samun sauki sa wuta mana Allah tsare mu da wuta to kun ga wannan shine ma'anan abin da za a ba to sai a nemi ceto duk sai a yi mutane su ga nan sai a ba malam annabawa a ba waliyai a ba salihai a ba waye duk a yi ta ceto kuma har a kai na karshe wanda Allah kuma zai shafa a turafin alamin to waɗannan abubuwan guda uku kaga mutane za su ma da ceto da addu'a da kuma wani abin kirki ya baka sai kuma da tuba da istighfari da aiki mai kyau da ke goge mummuna kaga shi da kenan mu mutum kuma irin waɗannan masifin an yi gobara ɗanka ya ɓata an tashi da ciwo da rashin lafiya an yi asara ba ciniki duk waɗannan jaraba ce Allah yake gwada mu don ya ƙara mana daraja ko ya mana zuni isa aka ce da idan mutum ya tashi da rashin lafiya sai ka ga ya ce Allah ne nema ne baka ɗan taɓa ni ba kwana biyu lafiya a kowane suka yi ciwo ba sa shan magani da in dai wannan abin daga Allah ne bai kamata ya warke ba ya kamata ya ƙara zafi domin ya ƙara cire mana wasu laifukan bisa annabi sallallahu alaihi wasallam in yana in yana ciwo ninki biyu ake masa sabai suka ce kai ake ninka ma biyu ce saboda lada na ya fi naku kuma na fi ku imanin da zan jure ashaddun nasu bala'an al-anbiya ثم الامثل فالامثل اذا احب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط wannan shine to sai kuma a tambayar kabari man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wani zai fada ai duka wani zai ci kuma ya dan yi fitsari ya fata rigarsa wani ya yi gulma a tattace shi a kabari suna na asu babu azabul kabar wani anan za a gaba ne wani sai ya je kamfara bainar jannati wan nari a nan ne za a tsaya kusurfa masa mari wani kuma sai dai shafa'atu rabbil alamin kawai Allah ne zai ce kai na je ma je ka kawai to shi ne ƙarshe shafa'atu rabbil alamin to wani abu guda goma aka ce su ne in ka ga bawa bai samu rahama ba to gaskiya karshen ta ƙarfe Allah ya tsare mu wal ismu ita to menene sabo yadda al ismu ma hakka fi nafsi abin da ke maka kaikayi yake maka tusa a zuciya baka nutsu da shi ba wa in abtaka nasu ko abtauka ko an maka fatawa wata fatawa sai ka ji kai wannan fatawa fa kafa a jefa na rami da wannan a akwai wani da yake matarsa in kika fita na tafi kafin dama za ta fita wani wata ma ta lewa matsala ko ke ta fita da ta fito sai da ce wai kuma wai yi da dinge barazana da su ka ga mata barazana ce ce a kika ga mata barazana ce yanzu mu za ka gaya ta mata barazana dama duk wanda ya ce matarsa in kika kaza a bakin auren ki sai tayi haka ka'ida ta ce sai dan zai zo sa ta lalle sai saboda ba abin da dan yake murna da shi irin a ce aure ya mutu kuma sai ka ɗauki auren ka ba mace kamar ka ce saki kanki da kanki to dama kuma Allah ya karɓa sakin daga hannun sa ne saboda ya san halin su mata inda su ne suke saki da duk an mun zama zaura. Allah insha Allah ba mu sakin saboda mu yi tunani mu lissafi kafin ka yi sai ka gama din lissafin ka ka gama shawara ka lissafa ka ga sakin ne yaji sannan kai sai ga mutum kuma yana ta kudin na to ji a rai ido ne yake masa to tun da ne a zuciyarka ka yi niyyar ba ta tsoro ne amma baka faɗa ba to ka je ka mai da matarka shi ne din shi bai mutu ba gwani ta ato ba an maka fatawa bai ta ai fatawar shi dai ba abin ta. yanzu wani ya ce min wai an masa fatawa kana ne suka aiko cewa suna son fatin da to shine wani ya masa fatawa cewa ai tun da dai ba ci za a yi ba ya halatta ya siyo jakin biyu ya fede ya kai wa tayin fata shi ne bugo mu yace ya ji wani ya ce ba ne jirin ta asuba ba aka je kai mai ta karama sallah <laughs> ya Allah ban da nutsuwa ba <laughs> nake jakin nan fa yanka shi aka yi aka jefe, aka zuba shi a cikin tukunya aka zuba mai da yaji sai da ya zaɓaɓɓaka ya fara tiriri ya dahu annabi ya ce ai shela duk inda jakin ne yake a zuba amma fasa tukwanan sai da abbas ya ce ya rasu lalla, an fasa tukwanan kuma a mai za a sake ɗora su ko dai a wanke ya rasu lalla, kai mana afuwa a wanke ita to ku wanke tukwanan aka kifar da jaki gashi ba ana tsananin jin yunwa annabi ya sa aka kifar da jakin nan kaf aka wanke tukwana sannan kuma aka yanka doki aka zuba aka sake dafa doki a cikin tukunya aka ci saboda tsananin yunwa da ake fama da shi za a ci jaki annabi ana ci a koma ci doki rakkasa lana rasulullah aka ne kai nake to duk sahabbai ba su gane falalar fatar jaki ba sai yanzu a gani ka sana'a da za ka yi sai ka duka kai fatar jaki wani kuma yace shi kuma daga wata ƙasa nonon jaki aka ce ya kawo to a nonon jaki yanzu duk ka dinga lura da biskit din nan da ake ci da irin su jibuna din nan da cake din nan da waye su yanzu a tura suna ga ba ma wani nono mai tsada a duniya irin nonon jaki suna abubuwa da yawa ana zuba nonon jaki a yana ƙara ƙarfin jiki sai ma ka zama kamar jaki mai kwari haka kaga wanda jaka ta ga yadda shi da ta uwarsa an ta ga abin sai abin da Allah ya yi sai jama'a ka tare ba imani in ba imani ba mutum ya gama yawo in kai imani da Allah da manzon sa ne zaka ji ka kubuta duk da wannan matsalar amma baka imani da Allah ba ja kan ma wata rana wai a duka za ka kashe ta a duka ka gani ya zama rada an samu rada a cikin jaka wanda jaka ta shayar aiki abin da Allah ya yi saboda haka wa in aftaka nasu wa aftauka sabo sabo ne manzo Allah yace innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas wa karita an yatsari alaihi nas kana abun amma ba ta so jama'a su ganka Me sabo ba ya so a ganshi shi za mafi yawan sabo boye shi ake sai a boye ana yi a wani wuri in za a ga mutum sai ya maza ya zama na kirki za a ganshi a ce ba shi yayi ba sai boye to wannan shine abin da ba a so حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا حماد عن ثابت عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس من زال يبكوا شوف كم حليل الشمسفة واجود الناس من زال يبكوا شوتا واشجاع الناس النبي يبكوا جارمتا وقد فجاء احد المدينه وترى ان زابر مدينه اتفرقها في الجرين يرودي za a ذات ليلة أتكون kan فانطلق الناس قبل sauki jama'a suka yi dandazo suka doki inda murya ke fito bara ta kabarahum annabi sallallahu alaihi wasallam kan nasu ila sauti su suna tafiya annabi yana dawa suke ku koma gida na je na zubo ne duk an taru ana wani abu ne a nan gurin jama'a a zo a fito a fito an ji ana ta kai a fito sai aka gama taruwa ya aka yi karfi aka ci to mu doshi gurin ana wa ga annabi yana dawa sai na za ku suka ce firgita aka yi aka ji wani kara a nan na je na gani koma koma gida kai wannan shine shugabanci ba eh, laulal mashaqqatu sadan kulluhu aljubi kattalu wa huwa lan tura'u lan tura'u kada a firgita ku kada a razana ku kada ku kaɗu. wa huwa ala farasin yana kan wani ingarman doki la'adi bi talhata shi kansa urwi dokin ƙuryin babu ko sirri a kansa haka annabi ya haushi ba sirri ba ragama ba ɗora masa komai ba haka annabi ya ɗari kawai ya haure tafi gurin za kaga yana dawowa a kan doki ba sirri ba linzali haka ya hau dokin yadda wafi uliqihi sayfu sannan ya rataye takobi a jikin a wuyansa ya rataye takobi a wuyansa ya ga ko wani abu ne zai tafi al'umma fa qala laqad wajadtuhu baharan kai na samu wannan doki kamar teku yake wajen gudu isa aka ce daga wannan rana dokin abu dalha ya fi kowane doki a madina idan za a yi tsere ke zuwa na daya wanda annabi ce na same shi baharar ba wai abin ne ya je tarar baharar ba a'a dokin da ya hau sun haka malamai suka ce shine ya same shi baharar ya same shi kamar ke teku wajen gudu au na la baharu lallai shi wannan doki teku ne zaka wani hadisi yana nuna mana cewa daga cikin daɗin rai ka zama hasanan nasu kulukan kafi kowa hali mai kyau sai ka samu daɗin rai saboda in kana da hali mai kyau ba hasada ba ƙeta, ba mugunta ba shari ba nunkufurci ba mugun nufi sai ka ji zuciya kamata yi daɗi amma ka kulli wancan ka ta wancan kana wancan hasada kana gaba da wancan kana hawa wancan hasada kana jin haushin wancan ka duk sai ma ka mutu ma dole ta faɗi ka mutu saboda abubuwan sun yawa a ranka amma an kasa fi jikin ka sai ka je ka saka Allah da nasu kuma kana kyauta jama'a san da kike sai ka ga su in ka shiga rashi sai jama'a su taya ka alhinin rashi ashja'an nas shine mafi jarumtan mutane dama shugabanci sai da jarumta حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن المنكدر عن أبيه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف sadaka, duk abin kirki sadaka ne wannan hadisi wato daɗin sa yayi yawa duk abin da za ka wa wani na kirki sunan sa sadaka za ka kaje ka za, me za ka yi kirki sauki abu ne su mutane akan hanya sadaka ne kai an ce in ka rasa ma abin da za ka yi sadaka ka yaje waɗanda suka cike ka sadaka ne wani sahabi ya ce Allah ni ba ni da kuɗin da zan yi kyauta amma ina son wa mutane kyauta ba ni da hali Allah daga yau tun daga farkon rayuwa ta zuwa yau duk wanda ya taɓa min wani abu aka rubuta akan ya cuce ni ko ya zalunce ni ko ya ɗauki alhaki na Allah na ya ce masa kaka kama shi da abu rana kiyama na baki baraka haka ga annabi ya ce dan aljanna ne wanda zai wannan kuna ga shi Allah zai shi da nasa yanzu ba shi da sako ba sai tsakaninsa da Allah ke duk na mutane ya yaje in aka zo Allah zai ce ni ne da rahim kai ma bawa kai gafara balle wannan amfani da ina maka azaba ta huta aljanna an yafe ya kora shi aljanna ba mun karanta hadisin wani ba da yake ba mutane bashi da ya ga yake jama'a ku zagaya duk wanda nake bi bashin na in ba shi da shi a ce na yafe masa Allah ya ce ni ma mala'iku ku zama shaida na yafe masa ni yazo ya wuce aljanna saboda ka abin kirki ba abin da ya yake shi daɗi wa inna min al-ma'rufi yana daga cikin abin kirki an talqa a haka bi wajhin sarkin ka gamu da dan uwanka da fara'a da murmushi da dariya shi kansa turbine dukkan nan da muke ba abu ne mai kyau shi da tajin cewa ta rana ta ga dariyar mata ki zuwa amma a duka yasa a duk kakaro ta ko ta wasa shi, tana da daɗi kaɗan abin nan murmushi da fara'a da sakin fuska sadaka ne shi ma wa an tufriga min darwika fi ina'i afika ka zuba wa ɗan uwanka ka ɗebo ruwa ga wani yana bukata ka fara zuba masa ka jawo guga sai ka ga kwarewa su ka fara zuba masa shi ma sadaka ne ita ko baka zuba masa zai zuba amma ka gabatar da shi ka fara zuba masa wannan sadaka ne na zo nan a harami wani ya zo aka da dabino yana raba sai rage saura ɗaya sai wani ya ɗauka yana ɗagawa sai ga wani ya zo da sawa kawai sai saka ma a hannunsa kawai sai ya gaba Ka ga wannan ba abin ba karamin abin kirki ba ne. wannan abun zai ne fata ina ma ni ne mai yasa saboda baka san waye wannan ba kuma a gurin baka san ladar da za a samu to don dan kankanin abin da kake raina sai ka ga anan gafara ce anan gafara ce inda ka to da haka la ta hakiranna min al ma'ruf shay'a so sai mu tsaya nan mu tafi babu ma jiwo fi aunil malhut babu abin da ya gaba cikin taimakon mai tsananin bukata